a haɗa kafaɗa da kafaɗa tsaro da sawu kafaɗuwar kuma ana son idan kafa su ne za a daidaita domin nan ne tsakiyar mutum ba wai diga jini za a kula ba ko kan yatsu in kashe za ka kula da kan yatsu akwai mai dogon kaba akwai mai tsakatsaki akwai mai gajeruwar kafa to kasa haka ya su ga gauri da rauni baya amma in aka lura da idan na tsaba wanda ɗan kullum aka yi tsaifin shi to za ka da kafo ya rike da idan Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu yadda ake hada sahu sai kuma ya nuna mana cikin sallar yana da alaƙa da cikin sabon sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kan ce ku cika sabu wanda yake tasarru فإن تسوية السهول من كمال A cikin tasarru yadda ya kamata yana daga cikin cikar kamala da yankin Allah. To bayan ya karanta da mutane a aikace, kuma ya karanta da mu a zance. sai ya rika faɗa ga duk al'ummar da ba ta daidaita tsaro ya ce da takawun na sufuwarku a wajen khalifan Allah bai na kulubiko dole wajibi ne ku cika farkonku idan kuma kun ƙi uwansa ta zo ɗaya tana jin kaushe shi alhaini ya same shi da kasa bacci saboda wani ciki wannan duk yana haifar da fitilar rashin cika sabo yana haifar da shi ko ka ji ɗan ka ne musulmi bai ci masa ba bai sha masa ba sha taka masa ba bai tana ya fi san maka ya fi san maka amma ka yi kawai tana gaba ne shi duka na da rikicin illa na rashin daidaita sabu sannan malam ya ce wata kurtar biyar fil kamilatu وتهدي لفكتهم بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم أسل الكامل وثم لما تجروا فتكاها لغري استعاذا وإنا بسبب يمكن ما لم يجد فتكاها لغري akwai wanda suke ganin mutahabi ne ma ta yi yaudar mala a malamai akwai wanda suke ganin sunna ce a malamai akwai wanda suke ganin farali ne waɗanda ke cewa aya ce cikin suratul fatiha akwai kuma wanda suke ganin mubali ne wasu suna ganin kuma makamoyi ne amma dai ya tabbata da wata yayi da laifi a addinin musulunci in ka yi basmala kafin ka tsoma karatun fatiha a yi domin a cikin bisa tsakanin masu cewa aya ce zuwa mun su ba ka yi ba ba ka yi ba ba yi ba wallahu a'lam nan ya ce kun ke nan ban da nafila shi ma ya yadda a nafila kana iya yi wa zikiru ba'adar salari haka nan ka yi zikiri bayan ka yi sallama gina salati daga sallarka akwai al'azirkar ya ce biyan azirkar wajibiya da me ambatan Allah wadda suka tabbata a sunna menene ambatan Allah da ya tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in yayi sallama daga sallarsa yakan yi istighfari أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أن يشيء اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ayatul kursi shine malam ya ce tattara aki ayatul kursi domin karanta ayatul kursi bayan sallama yana da matuƙar matuƙar fa'ida da alfanu da lada mai yawa da sakamakon aljanna dan ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda yake sana'arsa ya karanta ayatul kursi dubuwa kulli salatin a karshen kowace sallah لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت فأجد زي حنا شجاع الجنة cikin rajin bai mutu ba ko kuma kullum na sun lajin rajin faru sai dai kada ka kuskura ka da kullum tana zama ta kashe jama'a na zama ɗan aljanna kai ba ka an jima ba mai shaida ga kansa ko domin ta Allah ce ya kamfani bayan sa tare haini wacce kawai za ka iya ce mashi ɗan aljanna a duniya wanda Allah ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wani ɗan aljanna ne ko wani da wani ɗan aljanna ne kamar sai kai na abubakar kamar su umar kamar kuma kamar aliyu da sauran mutum ce da waɗanda a jerin allah ya masu bishara da gidan aljanna to bayan kuma akwai wasu da hadisai suka ambata kamar matan nan da take farfadiya ta zo ta ce ya rasu lallari sallallahu alaihi wa sallam ka furta mun Allah ta'ala da ne ga farfajiyar nan yana damuna annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce da ita in shi ki sadarki wa rajul janna idan kina da so kina sha'awa to ki yi haƙuri in kin yi haƙuri to aljanna ta tabbata gare ki ita ce ya rasulallahi na yi haƙuri amma ka roƙa min Allah in na yi farfaɗiya tufa na ya daina buɗe ni to in ka ce mata ‘yan aljanna ba kai kuskure ba da ita da ire-iren waɗannan akwai su da yawa a hadisai kuma baya ga su babu wani wanda zai nishaɗu ya dubi wasu daga cikin al'umman musulmi ya ce wa mai "Hibbo ni wa man rani fi jannatil khuldi bila buhtani da wanda ke sona <clears throat> da wanda ma ya ganni ko baya sona to yana gidan aljanna dawama gaskiya ba ƙarya ba to me ya kawo ja ba maciji ya san akwai alaman tambaya shi yasa ya ce tabbas gaskiya ne ba ƙarya ba Allahu akbar sannan bayar da ayatul kursi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta koya mana kamantattuwar da ke filafi da faranti da nasi kamar agoro da asa ishadi tsaba daidai amma mal'ula da tulahi ana so kai marra uku uku ne sannan tasbihi da muke yi guda talatin da uku uku mu cika ta ɗari da kalmar shahada shi ma wanda ya lubuce shi hadisi ya yi alkawarin zai shiga aljanna shaitan ba zai zama mu kwashi wannan da ba za ta ba shi yasa daga rukunmu da dama da aiki sallama kai ta ce wajen saman ya juya gabashin mutane nan da nan za ka da sun tashi to ai shaida ne muna fatan allah ya kunya tashi wata fiye falatar mara kalabina sannan ana son ka yi tasbihi talatin da uku والتحميد ثلاثا وثلاثين أي الحمد لله لا يصلى أو ثلاثين دقوق والتكبير وما كبر الضري ثلاثا وثلاثين ثلاثين دقوق وختم البيئة كشك نذر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو أن قال الرجل على الأجل كلمة الشهادة إلى من شهد كذلك دعوة ba wanda ya cancanci a bauta masa bauta ta gaskiya da cancanta kai Allah duk wanda aka bauta ma ba shi ba ƙarya kuma bai cancanta ba kuma ba za a samu sakamako na alkhairi ba kai gaskiya da jihar na magana Allah ka kare Allah ba ka da shi kadai muke gaugawa la sharika lahu bai da haɗi bai da bari bai da jini bai da tanka bai da kama bai kamanceceniya da kowa ba bai kamanceceniya da komai ba jala jalaluhu lahul mulku mulkin mu da abin da muka mallaka ne mulkin shi ya sa kake ganin cikin mulkin shi sai ya ba wani lafiya a lokacin da ya ba shi ma wani cikin mulkin shi sai ya ba wani dukiya a lokacin da ya ba shi ma wani cikin mulkin shi sai ya ba wani mulki a daidai lokacin da ya ba shi a hannun wani to Allah yana da hikima cikin sa, wani an bar shi shi ba mulkin ba dukiyar lafiyar ma ba ta ishe shi ba to da za a bashi ɗayan ukun nan kafirci zai yi in ya ji shi lafiya a lau ko ba kuɗi zai yi tsiya to sai Allah ya bai shi shi ba lafiya ba shi kuma ba za a ce marikinta a kawo a kai da mutu ba ta haka bai da sukunin da zai yi tsiya dole sai ya koma ga Allah وهذا رجل الذي أتاني بأبنيه أتاها كتبه شيئا وهو خير له ولكم منك يا ترى بلاني يا أساس zai abin da ba daidai ba to akwai shi wanda ake mulka shi ne a aiki gare wani kalmar sunan da ake rubutu wannan shi ne aljani gare yana samun kuɗi mahaukata da kalmar bahaushe wallahi shiga neman mata sallar za ka gagara saboda haka ka zago da yake zina sallar ka gagara ai malam sai dai in ba a muka a haka ba a maka za zuwa sallah na jira ba shi a mashi kankiri ya ci da ƙyar ya sha da ƙyar wata rana ya kwana da yunwa yana mai sujjada yana allah kawo allah kawo to shi ne alheri a gare shi aiki da za mu yarda da ni wani kila ya taba nuna wani yanzu mai tsabar kuɗi ne ko mai mulki da ya kullum da shi kuɗi jami'i yanzu ina yake yana nan a gari amma zirfi wata uku kake yin shi ba ta da shi kuke jami'i amma kuna da shi yanzu sarwun ba ko ya yi kuɗi ko ya yi mulki ya yi ƙarfin ya sallah da sallah nan da nan sai ka ga ya kewaya sai ba ka samu aljanna ai hatta ma wai in ka baka tashi ba to sai ya fara ka maka maimakon ka yi ga yadda kake dadewa a da haka za ka dade yanzu ko yadda ka dade yanzu haka kake dadewa a da dan yi nasara a kan da yawa cikin mu a wannan bangare Allah ka ba mu nasara a kan shi lafiya wannan kamar yadda muka gani shi ne kamfiyar mutahabai da bayan ta kama yanzu kuma zai shiga bayani kan abubuwan da ba a so ka yi a cikin kalla. fasilin ga fasalin kamar haka yi babu yana mana bayanin abin da ake karantawa wato ake ki ko ake kyama ka aikata shi da ciki babu du'a'u ana gyaran yin addu'a ba da tajbiratul ihrami bayan yin kabbara ta harma abin da yake faɗi a mazhaba idan kai kabbaran harma sai ka kama karatun fatiha amma babu da hanci ga wanda ya yi du'a kullum sai dan ya tabbata a sunna an gane ai za mu tafi ne da yanayi ya tabbata a suna idan ka yi du'a na abin babu magana eh, babu lahanci ba ma ka yi sunanci Allah ta'ala a alawa a nan muhimmi in ka zama yi kada ka ce ya yi makaruni ko ya yi ba daidai ba in ka bar mutum bai yi ba kada ka ce dan me bai yi ba amma ba mu laifi ka umarce shi umarni na irshadi ba na wuyuri ba har kullum abin da yake yawan haifar mana da matsala mu nemi tilasta abin da ba tilas ba ina fatan ana ba. ko mu nemi hana abin da ba haramu ba to irin wannan in ka ji sabani tsakanin musulmi mafi yawa a kira-kiran musulmi wanda kuma ba daidai ba duk abin da shari'a ba ta ce ta tsananta ba to kai ka tsananta kina kake nema annabi yana cewa sallallahu alaihi wa sallam yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙe kuma sauƙin iya wani bisa koyarwar shari'a ba wai ta sabuli ba kada ku kananta wannan ya saba wa shari'ar musulunci kuma a wani hadisi an yi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wa ma sha ta zina a hadin illa ga galabahu babu wani mutum da zai tsananta wata matsala ko ya tsananta matsaloli a addini a ce ya dawo ya gajiya abin ya yi ƙarfinsa domin ɗaya daga cikin sahabbai yana faɗa shi ya ce ya fasu lalla ina son kullum in ta azumi annabi ya ce a kayi ne ko uku a wata ya ce zan iya abin da ya haka yana saukowa yana saukowa har ya ce shi ba zai iya abin da yake haka ke kudin da zai ta maka ka yi azumi irin na annabi dawo da ya tsumu yauma wa yi tsumu yauma in ya yi yau gobe da huta jibi ya sauka za ta yi huta haka ya yi tsawon rayuwarsa annabi dawo ya ce to wannan zai shi da ya ce zai yi fiye da haka annabi ya ce a'a ba azumi ga wanda ya azumi fiye da irin azumin dawo a yanzu sana sai ya dauki alkawari to zai yi yin tsaye ya sha tsaye ya sha tsaye ya sha to da rayuwa ta yi nisa ya manyanta ga shi ya tsarko alkawari haka nan yake yi cikin ma'ana ya ce ina ma dai ina ma dai na aishi saukin da manzon Allah ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam saboda haka inna hadha dina inna hadha dina matin fa awfiru fihi bi rizqin da cikin nasiha da wanda ba ta suke yi ma Allah ya sa an gane manufata kuma Allah ya taimake mu aiki da shi wa tarbo ruhi haka nan an hana yin addu'a makaruni mai ba a so a lokacin da ta yi rubu tabbas hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun ga rubuni fa azimu fi rabba ku girmama ubangiji da yin kunyi ba a addu'a ba eh ku girmama ubangiji yin kunyi don haka ba ka goge shi rashin tashar goge da awuwai haka na ba a so makaruni ne ka yi abin da ake ce ma addu'a a mene ta jiyar farko sai ka da bukatun ka tas ka yi a tajiya da gaske ka ta tajiya ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kare ta a kare ta daga abubuwa hudu da annabi ke neman a kare shi ba su kila kana da wata bukata ta ka ta rayuwa ko kana roƙon a yayi maka wata fitina ko kana son kai roƙon ma musuluncin ka wata wani ɗaukaka da dai sauransu to hajjar na da fadi ba a ba ka iyaka ba Allah ka samu dace فتعود والبسم له كفر يده كفى ياتي فأي بسملة بقى وأدب سيسا سأكهم مغروعي سيدا neman sani ko shi ne in za ka so matsala ka ce a ƙudu lillahi min shaitan da بسم الله الرحمن الرحيم شين يشي مكافي كيف بدأت أعلمت متى نعمل ناي بياني بعد ذلك وابا كما يجب أسماء لكم لكن من يتعب الله أعلم والسجود على البخاق والمنزيل ونحوه وعلى ترك الكرسي haka nan makaruni ne ba a so a suju ka yi da alal misali a kan shirkida so an gane ai eh, wani dili ko a hankici ba a so ka sa hankici kana da a kai makaruni ne wani hauki ko wani abin da za ka shimfiɗa wai sai kan da gashinka ko kusan kai ne bin kuma sai ka baka miki wala na tsaron bin kulmi ko ka yi sujjada ko ka yi sujjada a hannun rigarka musamman mu masu babbar rigarka ka bari ka ce sujjada a kai masarhuki ne wato abin da yake gaya ma duk sujjada da za ka yi mafi daraja to babu musamman da ka yi a kan kasa an gane ko amma yanzu masallatanmu ba mai kasa sai dai kuma abin da allah ya nufa ko dai mafi karanci siminti yanzu ma inda za ka zaga ka ga masallaci da siminti da wahala sai wannan kayan ƙahurin mafi yawa ma ko wasu da dama ma za ka ga amince shi da kare eh, lillin bayan ma an sa kare na bajewa sannan a sa kare mai taushi ala kulla kare in kana da kyakkyawan niyyarka inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala tunda yanzu in dai ba ta masama masallaci ya shiga rahaban masallaci ya shiga ka saukacin ƙasa za ka yi sallah ba to ba inda za ka karo goshi a ƙasa yana da wahala hatu li da daru'a haka nan wanda ke sallah ya waiwaya waige ba da wani dalili na dole wanda ya kama a waiga ba ba a kan idan wajen mai ganta ka ba bila baya sallar ka ta tashi kamar yadda malamai suke bayani a wasu wurare so ake lokacin da ta shigo sallah a samu nasuwa ganin ka ya dubi kila kuma inda za ka yi sujjada ba a kan kawai ga nan kawai ga nan kuma an hana ka daga kai sama kamar yadda muka ambata a karatun makon da ya gabata annabi ya ce ka dawo da kan ya zama kan jaki ko dai ba kwakwalwa ya koma kwakwalwan jaki ko kuma a sama ba ka kan ya zama kan jaki kamar yadda aka yi wa ashabu sarki Allah ta'ala ya ce masu kunu kimadatar na ta aka mai da su dai saboda sun saba ma Allah jalla jalaluhu وتشبيك الأصابع وفرقعتها كهدي الحاق sannan a kwakwar tsan wani wani yana sallah sai ka ga yana hada yatsunsa da yatsu wani kuma sai ka ji haka kwakwa haka kwakwa wani ya rasa sanda zai wasa sai ya lokacin a wannan wasa ne ba daidai ba ne mata masu yi su daina malam ya ce ba a so masarmiki ne wal'awarsu bi khatamiki aw bi yadihi haka nan wanda ke sallah ya rinka motsa robin shi kana wasa da robin a sallah ba a san haka wani kuma yana da ba a kai mashi daji zai rinka ja waje a kai ka ce wasan yana ba daidai ne ba ba na kuwa sannan wata gari zuwa sarihi da mun tsinki

ba daidai ne ba ka natsu kawai kana karanta zancen Allah jalla jalalu bin kula kuma mu kiyaye kuma mu farfaba shi ne daidai an gani wata gari da zata yi ko da mun tsaye da ka lokaci guda ne a sani na aka ce abin da ido a yi sallah kowa da kowa ya fi da ido lokacin da duk aka da gari ka Allah ya kaddara ran mai wani abu a cikin shi na sutura shi ne malamai suka ce ko dai a yi sahu ɗaya doguwa duk inda ta kai da tsawonta kaga kowa na gaba har liman a gajiya ba mai ganin wani in ya rusa ko kuma a yi sahun normal kamar yadda aka saba amma duk da ka so matsalar ka a tsari kowa da hankali da shi wannan na kasance a hankali ko وعليكم السلام na إيه da kowa. ya duka ya zo wasu ba Allah ya kiyaye kunga shari'a in ka ji ta ce tsara. ko ta hango ba ana iya aukuwa a wannan yanayi ina jin ƙoƙarin ba mun taɓa magana wasu jama'a sun dawo da daga sauƙwato sun kamo hanya aka tare su yan fashi duk wani abin da suke suka ce ba za mu taɓa ku ba amma asirin wani cikin ku ba za ku ba shi ba komi suka fashi mazan da matan da ke wannan turka suka yi masu zancen aka jirewa aka gama ya ja mota ko kun ji ko kun ji ko to Allah ya kame mu suka zo wani ƙauye ya yi na da hankali ce to ya zauna cikin mota bari ne shirin in nemi gudunmuwa ya zargani da cikin zai shiga kawai kyautar ai da gani shirin da ma suka samu mutuwa. yana kusaya kusaya lalura ce da yanni aka san saurari da aka ce ga sauran fasinja na can a mota maza da mata kyautar

yanzu muka yi ɗan bayani don cewa annabi yana cewa ma ba da akwawa ku ji yan faru na asalama muke da samari ya samu wasu mutum a zo kalla amma su yi kada da tsiro suna kallon sama to ana tsoron kada kafin su dawo da kan nasu ya zama kan shaki Allah shi kare ne waɗansu alƙadamai haka nan an hana mai tsalla ya haɗa ƙafafuwar ƙafar dama da ta hagu a kai kamar yana tsaron soja sukan haɗa ƙafafu soja ko ba soja a nan akwai wani yanayi da aka hana ƙafa in ana faruwa to to an hana aƙalla ana kan abu da tsaro ne ba kuma an ce da buɗe ne ka wani haka ba a daidai nan wanda gwargwadon girman ka da bakin kawo wa wasu ƙuliyyaji alal hafi maki haka nan ka kama hannunka a bindi an hana mu ne yi suna ita ce tafin hannunka na dama a kan bayan tafin hannunka na hagu a ƙirƙirka. yana da cikin sunan annabawa baya ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi na ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wajen kama wannan sai mu kula shi ma a kan masu kasance da masu zarki wajen yau da can wajen mawa da yake tallafowa kamar kyauta za zaka zuri ba daidai ne ba wani ya za a kan ciri ba daidai ne ba a cikin ake sawa ko kuma masu zarki wani ya za a wuya a yi ne Allah ba ka ma kici daga lokacin da ta wuce kuma cikin ta zai ne sai cikin ka gashi Allah ba ka sai a kula wani kuma zai yi cikin gona kamar tsayuwar ɗan ƙwari an gani sai yi tsayuwar ɗan ƙwari ko ba haka bai ba a kula ba وتحريك الفتح من أمور الدنيا أكان فيصلى يدور zancen duniya a zuciyarsa لا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أنا أسمع الرشود يقولون السلام القلبي أمام الله رب العالمين shi yasa sallar masu fakawa kamar yadda malam abdul mahamman yake cewa ku ne waɗanda suka wofintar da duniya da da ke da cikin su gaba ɗaya da shine salatu khashi'in alladhina hum fi salatihim khashi'un amma shaitan la'anatullah alayhi bai a maka tunani da tuntuntuni in ba kai ba ka sai ka shiga sallah ko in kai ba ka sai ya nuna maka da ka gama ga cin da ko kuma yau za ka tunanin ai hanyar kuma da mai kaza ba sai yana da kana zuwa na sallah ko kuma kada a ce yanzu ana nan ma masu sayo suna layi in dai ne kirin ka je wajen makoci na dan uwa na dan kasuwa ke to duk irin wannan daga shi ne shi ya sa wani ɗan kasuwar bai iya zuwa masallaci wani ba a tunanin shi da ya rage masu kowa kowa wasu amomin da kake ne da su zo ƙarfin ɗalibi su da shara ta nufi su da zoye ɗaya a ƙasa a cikin aka gane a wajen zai zo ma da zai zo wata ya ce a yi da biyar na makallaci sai ya dawo a kan samu ma an farko mai kyau sosai kukula وحمل شيء بكم أو فهم haka nan kada ka sa wani abu mai nauyi a hannun shigarka ko ka kulta wani abu a bakinka haka za ka yi karatu mai kyau ba mata don hmm. kuma jiki ne ya shigo da yawon kara da ya kara kayan shaƙe na a fahimta wata ya ci ko ya sha a zalla ina matsayin sallarsa hmm? ba shi kuma na sawa ne ya ji an tsawa ai tambaya na da na wanda ya ci ko ya ga yana tsalla ina zai yin tsallarsa ta ɓaci ta ɓaci na tsala ku bi tsamiki mariya wani wani ne ne a da wani tsamiki mariya wani wani ne ne haka nan ku fi shagoyi tsalla a kan hanyar da wani zai wuce ka san hanyar nan ka guda ne ba ka sa ka tana zuwa kai kome ba ka zo ka tsaya da tsalla ka yi ba daidai ba inda an hana wani da wuce kana da zunubi wata bayan wani wuce yana da zunubi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci duk mai sallah in dai akwai wanda za su wuce ta gabarka to ya sa kariya kariya domin ta a shiga tsakaninka da mahaliccinka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsananta wannan matsala a cikin hadisai sahihai hatta kai ma yana cewa wanda bi sallah ba kariya mace ba da ta gita ko bakin kare girma ko kuma jaki ya rasa ko kallon shi ta sai kuma ka zo ka shiga tsakanin mai sallah da tara ka wuce laifin da za ka yi ka kuma ce ka tsaya a bayin kwana a bayin ko sati a bayin ko wata a bayin ko shekara a bayin da wani da ba faɗi ba sai ko ne awa a bayin aka ce ka tsaya ka za ka yi kwana kusan biyu ba awa ta kawai ta ko ta wannan bayani ya cika Allah shi ta kare mu mu yayi sallah ba ta gaba in dai a inda za a je ta ma magana ne mu kuma ku kiyayi ce ta sallar mai sallah domin shi ma laifi wa fatilil gurbi wal qamlati fil masjid haka nan kashe kudin cizo a masallaci ko shaya kwarkwata a kashe a masallaci duk makamoni ne ba a so eh, domin masallaci ana neman tsaftarka shi a tsaftace shi ne a kiyaye shi a yi abin da zai haifar da tsafta da ƙarshen shi to kaga yanzu wasu kun kuna da kudin kiwo yau da muku a masallaci Na yau da ne ba yau da wuri ne akwai wanda in kaje inda yake kwana yadda ka san haka za ka zama kuma sai ya nemo su biya ya zo masallaci wani da yawa ba a masallaci suke kiwo kudin kiwo su mai gida ba ta daidai ba ne kada a cutar da jama'a ni ka san kana da wannan lalura ko kafin ka fito ka duba kayan jikin ka sa kada ka zo da dubban sa'aba so wala ta kuma kwakwata a san ita kwakwata ne ta sha jini cikin da aka rutsa ka je hankalin ka ya tashi ba daɗi ƙaran kashe ta in kyau ta sha jini duk da a ce ta rufe mai ne yanka wani lokaci za ka da hajjiri yana tsalle in tashi na da yawa kuma aka yi masa fashin bai an gane ko to ba a so a yi wannan a masallaci to ita kwakwata yanzu da alhamdulillahi ta kusa zama suna sai na ce saboda Allah ya kawo wadata ta wani ɓangare yadda nan aka gaba shi da ci da zargai shi bai wuce biyuwa wani ma a ɗaya ne bayan kana yaro sai sati wata yana yaro da buhun gijiri a ya yanzu a yara buhun gijiri ake dinka musu in an dinka wata buhun gijiri kai kasan zama gaisa ɗan ƙarata. Yau, sai an gama shanya gijirin

wanda ya tabbatar shi ba abin da ya rabe gashin a to ai gashin shi ta yi cikin duk matsaloli ke nan na tsararka ya haɗa da ƙazantar kansa da rashin wayewar kai da talauci shi ma yana bayar mummunan gudunmuwa yanzu ko za ka ga yaro sabon haihuwa yan kwanfina ma da ake sa ake jirgin jirgin sake gari eh ne ka ga jozun uku uku jinna ne ga farfar a yanzu koyi wani koyi da sun bayar yanzu wani aka maka da kuwa ko wani farfar ya ne ka ko ba haka ba ce farfar ya kare ga wani wuri a nan fara. Mata a dubi yanayi eh, yanzu wata ma aka yi wannan magana saboda yanayi ne ya canza sai da ce karkashi ana neman tabi biyar ma a sai garin kwaki da babbar kwaki kuma harkari Allah ka kiyaye a kara shi kasar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم malam yake cewa da hukuncin daga hannu a yi addu'a bayan kammala sallah sannan da Allah ma ka jawo hankalin matasa game da yin halartar sallah masu rai yakan kasance mutum ne ta chatin da baya har kusan ƙarfe ko na gari in tabda a kuma yi barci da kwashe shi sai bayan rana ya fito da Allah a jawo hankalin babban magana na farko dai tsaka hannu yayin addu'a hadisai akwai wuraren da aka yi umarni a tabbatattun hadisai musamman musamman lokacin roƙon ruwa akwai wurare kuma da aka hana ma a daga hannu musamman lokacin da liman yake addu'a ga gurwa na malamai suna cewa ba a taɓa samun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam irin addu'a da yakan yi a kafin mutuwar jama'a ya daga hannu ba suka ce ba a yi a sauran kowa ne suna cewa ya Allah ka ba mu aljanna Allah ka ta ku da karfashin yayi to kana iya daga ba ko kuma an fahimta wallahu a'lam game da abin da ya shafi Wanda ko ta zama mana bayani yan kankani da wasu zama mutazare masu ba'a. yanzu matsala ce ta ce mutum zai yi raba dare yana shafi kuma aka ce na arziki ne yana zaga da yayan mutane ne wani a lokacin guda sai ya tafi da yan mata biyar da wannan ta karo da za ta amka ya sake kulawa ta wannan ya ba ta amka kamar ko bari na Allah da masu hannunku munafukai fiye da sauran kuma ka annabi ya ce da kurkun kan abin da ke ciki na lada la a faru kuma wa yau hawa wallahi da sun zo su halarci ishaki da su bari ko da ta jan mazaune suna yin kirki in ba ta da gana su iya takawa da ka kira makaina da fiha da kudan kwana da wancan dukkan wannan za ta yi masa mu ji tsoron Allah mu kiyaye sallah cikin jama'a musamman ishadi da asabari don kada a yi asarar rayuwa Allah ya kiyaye na akwai wani wa alaikun salam

a ba ne shi cin abinci ya yi amma da a ce za liman ya zauna ne shi sai ya miƙe ya yi ke kenan sai ya dawo ya zauna liman ya ɗauke mashi amma ya ci da dino ya ce liman ya ɗauke mashi a wannan kwadaya

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma akwai wani malami zai zo karatu kamar yadda kake zo na nan hmm. wallahi zai zo da wuri amma waya sai sun su hankali malamin ko ko ɗaliban malamin wallahi sai an gaya shanun lokaci bayan ta saboda ka wannan bala'i ne ba da kan ainihin matasa ne kawai wa alaikum assalam malam cewa yake akwai wurin kuwa ba matasa kawai ba a ta gidan kwallo za ka ga an zo an ajiye makon kujera na musamman saboda shi ba zai ce ya gajiya amma dai kuma sakon bai gajiya ba gaskiyar magana wajen yana nuna alama ta kaɗewa domin allah ya nema farawa an rai matuƙan bai kai ga wannan shekaru ba waje a hukumar nabiru da yawa da malamai sun fassara mai gargaɗi ya zo maka da kuma kalan ƙashi kana tatata a tafiya amma duk yanzu haka ana kawo ka gidan kwallo saboda Allah sannan dama na ce da matasa da masu halin matasa wani babba ne amma wallahi a masallaci za ka ga yana shafi ba ma matashi ba a masallaci wai a ka a masallacin ma bai nasuwa sai ya yi lazim kai akwai wanda ya gaya mai kuma ban kuma shi da zai a a magana shi don na sani a iya sani na mutumin kirki ne wala hudarki wallahu shahidun wa ƙarin goma fi ma abu ya ce mun akwai sanda aka aike shi wajen wani babban mutum ya je bai same shi ba sai aka ce yana masallaci ko da ya zo ya same shi can gefe sai yana zaune da tsamman wayar ta da babban waya yana duba sai ya zo ya sallama sai ga gaba ɗaya ma bai san ya zo ba sai ga bulufin yake kallo a masallaci kuma babban mutum ya ce wallahi saboda haushi ka wanda aka aiko da shi komawa da shi to ya yi saba wa kan abuwa cewa yake mujarar hankalin juna game da mahimmancin yanka in an maka haihuwa ya ce da halin da za yi sai su yi ta gidan da abin da aka haifa maka a yan koshi kuma wannan aiki ibada ce kai babanka ya yanka maka amma kana yi yayin ka yanka maɗanka bai yi ba saboda kanka bai shafi to kuma ka tara kuɗi mai albarka ya fi ka tara kuɗin da kuɗi kuɗin kiwo akwai labarin ga kwashi da ranar yunwa ga saba ma mahaici da Allah mu kula sannan sunna ita shi. in dai akwai halin yanka to hadisi ya tabbatar da yawar mutsariya rana ta bakwai to wani saboda hawa sai su yankawa rana ta bakwai sai kada masu

wallahi duk wanda Allah ya yi masa ni'ima ko ba ka da shi aka ga alamar mulko a jikinka aka ce ba ni kaza ko ni mace ni kaza ka gode Allah domin wani ai yanayin da za a dure shi ba ma za a iya cewa ya bada ba sai ka ce to kai hakuri in Allah ya so aka samu ran a ba shi ke nan ka tsaya Ibrahim ka san halin da nake ciki ne to ai ya ga halin da kake ciki a idansa kana cikin ni'ima domin in Allah ya so yin maka sultana sai duniya ta ganka a matsayin da ba ta yi ba sun tana ce Allah ya yi maka ba ko wani kuma yana da kyau amma Allah bai mace kyauta ba da kira a yanka kallon shi mafiyaci to ya yi iya ko ba haka ba ba ka ganin akwai wata jama'a da aka yi da dade ba ko da a tsaba wasan kwaikwayo da ni abin ya auku akwai lokaci wata alihi na ya gayyace wani ɗaura zaune ne na alfarma Allah da ji ka shi lokaci ina da wata fashe biyar sabuwar farashi ga can na samu da shi mu rubu ne ba ciki ni ne talaka amma ina rantse muku da Allah inda kuka je tsara a ruwan kifin kashi da adari da gidan inda za a tsara a ruwan kaga da aka tsara a ruwan kuka yi domin uku da wani kuma mawuta sun tsaro sai suka yi watsi da waɗannan biyu masu hannu da su ne sai kuka zo ka muna tafiya suna tashewa a cikin kemanta alhamin a lokacin yana jin ba komi a wajen gani wani abin da ya sa a zama da kisan ba kiɗan ba ne wallahi ɗaya daga cikinsu yadda ka san gungura kashi a da faru wani gungura kashi to yadda ka san gungura kashi na gungura kashi haka yake ga gaba na yana rumbakawa yana rigima ina fahimta alhali ba masu daular nan hukun da ministoci da menene ba irin mutanen da ba ya ga babban ba ya tashi ba ko ba ba ji sun faru ba kuma ba ga ba nan ba ba kila ba su za su gaya mu ba ne gaji aure za su ce ɗan karo ya fi mai abu eh amma hagawo ya fi mai gida to a abin da yasa da kawo wannan kisan ba sai ruwa Wani wato kawai in gaya mana duk sanda Allah ya rufa maka cikin. to ka shiga cikin tufar tafiyar da Allah ya ba ka kada ka tuna wa kanka yawa in ana ganin ka da gani kada ka ce kai mai gaggere an gane ai ka tafi cikin suturan da Allah ya yi maka sai ka kama mutunci wani aina suturan da ne sai a gaishe gaba to Allah ka mutunce mutunci da mukan jami'i

ka cinye namanka ka ce bayan ka faɗan mati shi ma ba zai gaskata ka ba ko da kuma zan kashi nama Allah ka yarda da wannan Allah ka yaji mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu kifar ka ka fahimtar da mu ba daidai ba ka ba mu kifar ka Allah ka ba mu da kira masu sa'in al'umma Allah ta shirye su waɗanda ba ka kaddama maka shari'a ba Allah ka hutar da su wani fikirar su ya Allah waɗanda aka jarrabe su da wannan al'amari Allah ka hutar da su ka dawo da su cikin akalin su Allah kada ka jarrabe mu da wannan fitina iyalan mu da yan uwan mu da dukkan yan uwa musulmi Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka wadata mu da halal wata lafiya za ta ci ya rabu ya wani ya da ashirin maji ya bar hari da mari na tsaro da ya asmai da mutuna wani tsari da kula a kan sama da islam a wani tsari wata dole shirka wani shirki da kuma jama'a na ɗaya da biyu wata tsawon ruwa da kan da اللهم احفظنا بالاسلام وأخبرنا بالإسلام خارجين وأخبرنا بالإسلام عاجلين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاتفا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف موتانا واشف موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم